cikin labaran zaji cewa shugaba tinubu ya ayyana bikin mako da kuma ranar 'yan sanda a najeriya kowace shekara an kama mutane talatin da laifin haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a jihar Nija. matatan cikin gida za su fara sayan ɗanyen mai a najeriya ta hanyar zaɓin amfani da naira ko dalar amurka Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a labaran ƙasa yau talata bakwai ga watan Shawwal shekara ta 1445 bayan hijira daidai kenan da 16 ga watan Afrilu na shekarar 2024 miladiya. Kanin labaran aka saurara sai a gyara zama domin jin cikakkun tare da ni Khadija Nasir. shugaba bola tinubu ya ayyana ranar cikin labarin zaji cewa shugaba tinubu ya ayyana bikin mako da kuma ranar yin sanda a taimakin shugaban kasa kashim ma ya wakilta ya bayyana mutane talatin da laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a jihar ba da lambobin yabo na yan sanda na cikin gida za su fara sayan ɗanyen mai a nigeria ta hanyar zaɓin amfani da naira sake fasalin bangaren tsaro da tunanin jami'an yan sanda a matsayin wani muhimmin abu. Mai sauraro assalamu alaikum barkan mu da sake kasancewa a tsarin kasa yau talata bakwai ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira sa ta bullo da sauye-sauye masu yawa domin farfaɗo da rundunar 'yan sandan kasar tun bayan labarin mulki a shekara gyara zama da shirin da uku saboda haka ya jaddada bukatar shigar da maza da mata na rundunar tsarin horaswa a cikin labarin samar cewa shugaban tinubu ya ayyana bikin mako da kuma ranar da ake bukata da gudanar da aikin yan sanda bisa zamani ya kama mutane talatin da cewa gwamnatin tarayya ta amince da a jihar Nijar makon farko na watan Afrilu matatan cikin gida za su fara sayan kuma ranar karshe ta hanyar zaɓin matsayin ranar yan sanda ta kasa. Dandanar soji ta musamman da ke wanzar da zaman lafiya ta jihar Plateau da kewaye da sake kasancewa a labaran kasa yau talata bakwai ga watan sojojin ta sun harbe ɗaya da ɗari da arba'in da biyar bayan hijira da ke a haren baya bayan daga wata karamar hukumar Boko da ke ashirin da hudu miladiya. jami'an ya labarai na rundunar Samson zama da mutum cikakkun musanta zargin a wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin a Jos. Kamfanin dillancin labaru na kasa nan ya bayar cewa shugaba Tinubu a ayyana bikin mako da sun kabilar Boko a nigeria. zargin cewa sojoji sun harbe farar kama mutane talatin da mazauna ma'adanai ba bisa ka'ida ba a jihar nija labarin ya bayyana matatan cikin gida za su tushe bai danya mai a Najeriya ta hanyar zaɓin cewa yana da naira bata sunan sojoji da sauran hukumomin tsaro a jihar. a nan masauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a labaran kasa yau talata bakwai ga watan shawwal wanda ake zargi da ɗaukar nauyin mamayin ya hijira ta jihar oyo da sha shida ga watan afrilu da shekarar yan biyu da ashirin da hudu ne suka yi kanin labaran kasuwa na tiriya a zama matar hamshakin dan kasuwar nan kuma fitaccen dan siyasa margayi chief mushuda biola ya biyo bayan ya cikin labaran zaji cewa shugaba Tinubu ya ayyana bikin mako da kuma ranar wani sanda a Najeriya ta yi kirarin cewa an kama mutane talatin da laifin hakan ma'adanai ba na ka'ida ba a jihar Nijar. guda shida. Matatan cikin gida za su fara sayan ɗanyen mai a Najeriya ta hanyar zaɓen amfani da naira ta bayyana kanka. Suna matsayin abiola ya kasance shugaban kasa bayan zaben shekarar Asalamu alaikum barkamu da sake kasancewa kuma aka shi kasa yau talata bakwai ga watan shawwal gidan yari da shi da alhuri da tara da bayan hijira sai da yake nan a waren na ya rabawa a ranar asabar da sarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya sun mamaye harabar labarin dokokin jihar sai a gyara zama cikin sanatoriya tare da daga tutar su haka kuma sun yi yunkurin karya tsarin tsaron ofishin gwamnati cikin labarin zaji cewa shugaban tinubu ya ayyana bikin mako da kuma ranar yan sanda a najeriya rundunar yan sandan jihar abia ta ce ta fara gudanar da bincike na gaskiya kan zargin kashe manajan ka'ida ba a jihar nijar james tube da wasu matatan cikin gida za su fara sayan ɗan yamma a najeriya ta yan sanda e amfani da naira ko dalar amurka ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da aka raba manema labarai a umahiya a ranar litinin mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a ziyarci aka yau talata mutum mara shawar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira daidai kenan da sha shida ga watan afrilu na shekara da ashirin da makarantar dowen college da ke laki sylvester sai gyara zama da sha biyu wanda ya mutu a wani yanayi da aka ta cece ku ce a kai bayan an yi zargin tilasta masa shan wani abu a cikin labarin zaji cewa shugaba tinubu ya aita yankin mako da kuma ranar sanda a najeriya ɗora alhakin mutuwar yaron a kan shi kama mutane talatin da laifin hagar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a mutuwa ranar talatin ga watan nuwamba shekarar cikin gida za su fara sayan ɗanyen mai a najeriya ta hanyar zaɓin amfani da sakamakon mutuwar suka ranar litinin ta wanke kwalejin dowan da dalibai biyar da ake zargi da cin zarafi da duka alaikum barkanmu da sake kasancewa a labarin shan wani talata ake zargin shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari kuɗi da arba'in da biyar bayan hijira da yake nan yayin mara da wata likitan dangin shekara dubu biyu da ashirin da hudu miladiya amma mahaifin juniya ya musanta wannan ya gyara zama domin jashi shirar bata kare ba domin kwararren likitan bai ba su sakamakon karshe na sinadarin da labarin zaji cewa shugaba tinubu ya ayyana bikin mako da kuma ranar 'yan da ne daga sashen labarai da al'amarin yau da kullum na mita 90 kama mutane talatin da laifin da ne ba bisa ka'ida ba a jihar Nija. matatan cikin gida za su fara sayan ɗanyen mai a najeriya ta hanyar zaɓin amfani da naira ko dalar amurka Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a karfe goma da minti shida a tabin Najeriya Nijar kamar da tali yanzu kuma labaran da biyar bayan hijira daidai kenan. Farfesa shirin da fon shugaban tsangayar da shari'a na jami'ar Kalaba da aka dakatar ya roƙi wata sai a gyara zama a yanki Abuja da ta yi watsi da tuhumar da ake yi masa. sirin wanda ya shaidawa mai a cikin labarin shi wata bukata ta lauya a yi aikin mako da shugabanar ranar 'yan sanda a a wacce shekara. an kama mutane talatin da laifin haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a jihar Niger. Ya kara da cewa matatan cikin gida za su fara sabbin ɗanyen Najeriya ta hanyar zaɓin aikin shari'a a Najeriya kamar yadda sashe na biyu na dokar masu aikin shari'a ya tanada. dakataccen shugaban a cikin karar da aka gabatar a ranar sha biyar ga watan labaran kasa ya shaida lata bakwai ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da dubu hudu da arba'in da biyar bayan hijira ta dace nan da sha shida ga watan lauri na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kanin labaran nan kuma kama mutane talatin da laifin haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a jihar Neja kamar yadda kwamishinan ma'adanai garba sabo ya bayyana a cikin labaran zaji cewa shugaba ce ma'aikatar ta gano kamfanonin hakan ma'adanai da a Najeriya da ta ce tantance waɗanda za a amince da su mutane talatin da laifin haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba ne ma labarai jawabi a jiya ya ce an kama mutane cikin gida za ziyara da ya kai ta hanyar zaɓin amfani da naira don haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. cewa ba za a iya kama wasu ƙarin mutane ba saboda masu akama a nan sun a bayan ƙasa yau talata bakwai ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari da shirin zama da ƙasa ta ce tana shirin ɗaukar bayanai da Najeriya miliyan shekarar dubu biyu da shirin da kuɗin shaidar da ƙasa nan da shekara dubu biyu da ashirin da zai gyara zama domin shugaban sashen sadarwa na hukumar Kayode Adegoke shine bayyana hakan a shafin X. ya ce ya zuwa yanzu an bayar da sama da lambar ne miliyan ɗari da biyar mako da 'yan Najeriya da mazauna ƙasar da bisa shekara. Haka kuma ya bai wa 'yan Najeriya tabbatin da nan da shekara da ne ba bisa ka'ida ba a jihar Niger. a burin shigar da 'yan Najeriya gaba ɗaya cikin gidan za su fara sayan ɗanyen mai a Najeriya ta haka a zaɓin ma'ani da naira na yin rajistar mutane miliyan 200 nan da shekarar 2025 ya ce akwai buƙatar ƙarin 'yan Najeriya miliyan 95 barkamu da sake kasancewa a labaran ƙasa yau talata bakwai da ke sa kan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar Najeriya ya karu daga wata biliyan talatin da shekarar da zuwa ganga biliyan talatin da bakwai da a gyara zama cikin shekara guda. har ila yau yawan iskar gas ya karu daga cubic trillion 208.83 cikin labaran zaji cewa shugaba trillion ya ayyana bikin mako da kuma ranar 'yan sanda a Najeriya da shida lokacin da aka ambata an kama mutane 30 da laifunan karma da zai ba bisa ka'ida ba a jihar Nijar shekarar 2023 matatan cikin gida za su fara da mutanyen mai a Najeriya ta hanyar zaɓin amfani da naira ko da lafiya sanar Abuja ya alaƙanta karuwar da wasu tsare-tsare da hukumar ta yi sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasan cewa a labaran kasa yau talata bakwai ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira daidai kenan matatan sha shida wata da sauran matatan mai matatan mai na cikin gida a kasar nan ana sa ran za su fara biyan a gyara zama mai da naira yayin da a ƙarshe gwamnatin tarayya ta biya mm. musu bukatunsu. su a cikin labaran za ta cewa shugaban tinubu ya ayyana bikin mako da ranar 'yan sanda a najeriya mai a naira dala an kama mutane talatin da laifin haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a jihar Neja. A Abuja cikin gida za su fara da samar mai a Najeriya ta hanyar zaɓin amfani da naira tambaya kan kuɗin cinikin ɗanyen man fetur. kamar yadda aka amince da shi a cikin sabon tsarin mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a naira faran kasa yau talata bakwai ga watan shawar shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da biyar bayan hijira shi canji na ƙasar sha shida daga watan afrilu mai sauraro da dubu da don da kuɗin labarin kasa da na ketare labarin sallama ga sai a gyara zama da su cikakkun su ji cewa shugaba Tinubu ya ayyana bikin mako da kuma ranar 'yan sanda a labarin ji cewa shugaba Tinubu ya ayyana mutane talatin da laifin hakar ma'adana a bisa ƙa'ida ko wace shekara. Tatin cikin gida mutane talatin da laifin ranar ma'adana ta hanyar za a ida ba a Naira ko kuma a dalar Amurka. Matatan cikin gida za su fara sama da dunya mai a Najeriya ta hanyar zaɓin amfani da Naira ka ji su hanyar da jana da na karanto ne ke cewa hukunta.